yau laraba bakwai ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da tara ga watan march miladiya dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin suratul a'raf a cikin biyar da tafsir na maulan musa ya barkaidati shek ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu juzu usani muna cikin suratul arab za mu tashi aya ta 88 shafi na 294 Malam Muhammad Mubarak shi ne zai ja mana baki shehin mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akan makulin gawo bismillah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 عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفائدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة مدعزم بركة مدعو بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أعلم قولا كنا كارهين أجيا إذا ما أمنت هذا النبي شعيب عليه السلام yana gayawa jama'a sai yana cewa da su qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum أو الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقولوا بكل إسرائيل توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسرهم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجي أبن يجي أبو سكينا شوى hujja دعوني أبنجي تبارك وتعالى ta zo al'ummarsa wato Allah ya aiko shi da manzanci kuma Allah ya aiko shi da mu'jiza da haka abin da ke gaya musu shine ku kurka cika ma'auni da kuma mizani kar ku tauye mutane haƙoƙinsu na kayan hatsi kan ku bata ƙasa bayan Allah tabaraka ta'ala ya gyara ta yin haka shine mafi alkhairi a gare ku in kun kasance kun yi imani da Allah tabaraka ta'ala sannan dama mun faɗi cewa na da ɗabi'un mutanen annabi shu'aibu zaman majalisa zaman dandali zaman bakin titi to sai ce musu wala taqudu bi kulli sirari tu'iduna wa tasudduna an sabilillah suna zaman bakin hanya suna kwace mutane dukiyoyi sannan suna tawaye ma'auni sannan kuma suna ziga wanda ya zo da nufin neman shirya yana so ya kaɗanta Allah sai su hana shi to shi ne a yau Allah Ta tabaraka ta ke gaya mana bayan annabi shu'aib alayhi salam ya kira su ya zuwa ga alkhairi sai manyan gari wato sarakuna da kirmai da dagatansu ko kuma ka ce ministoci da 'yan majalisu manyan gari masu faɗa a shi sai suka cewa annabi shu'aibu alayhi salam wato shine qalan mala'ul ladzina stagbam sai manya waɗanda suke fada a ji a cikin garin Madina waɗanda suka yi girman kai min ƙauniyi daga mutanen annabi Shu'aibu alayhi salam suka yi girman kai an imani daga banyin imani da Allah lamma sami'u ta Shu'aib lokacin da suka ji wannan tunatarwa ta annabi Shu'aibu alayhi ajabu bi hazal jawab maimakon su amsa da jawabi mai kyau cewa mun ji mun yarda mun yi annabi shu'aibu alayhi ya gaya musu a ƙarshen maganarsa fasbiru hatta ya hukuma Allah bayyana wa huwa khairul hakimin sai suka ce to ba za a yi haƙuri ba ka gaya ubangiji an ƙi a yi haƙuri ba za a yi ba mu ba za mu yi haƙuri har sai ubangiji ya rabu tsakaninmu da kai ba barkaji la nukun jannaka ya shu'aib korar ka zami wallahi sai mun fitar da kai daga garin madina ya shu'aibu ya kai shu'aibu mai da'awar annabta wallazina amurin haka da kai da waɗanda suka yi imani da kai min na daga cikin wannan gari namu aula ta hudunna ko kuma idan kai nadama ka dawo tarjunna ko ka dawo fi millatina a cikin addinin wato za mu kore ka ko kuma ka bar wannan addinin naka na Allah ɗaya ka dawo ci gaba da bautawa itatuwan giginya su ne alloli na gaskiya ka dawo mu ci gaba da yin bautar dodanni amma batun Allah ya ka janye idan ka haka ba za mu kore ka daga garin mu ba wato ma'ana la jannaka ya shu'ayyub والذين آمنوا معك من كيتنا أو لتكون في ملتنا أي لتسيرن an koyi ka daga garinmu ko kuma latasiran da ka zamanto al'audu bi ma'ana as-sayyurati wato ma'anar da ta kujun da fi millatina latasiran da fi millatina ma'anar dawowa shine ka zamanto tare da mu a cikin addini daya to in aka yi haka sai mu kyale ka da annahu domin cewa annabi shayi wa islam da shi da jama'arsa ma kanu fi da muqad ba su kasance a cikin addinin wato mutanen garin madiyana ba ko sau ɗaya ba su taɓa bauta wa rubutu ba ƙala sai annabi shu'aibu wa islam sai ya ce da su yana mamaki ya ce na udu fiha ah. da kudu fiha me kuka ce za mu koye daga wannan garin ko kuma in dawo cikin addininku a nasiru ina diniku ku yanzu ko an farki za ku yi tunanin ni zan dawo addinin bautar tolo ko a mafarki kuna wannan tunani walau na kare kuma ko da ba ma san addinin naku shi kenan ba za ku bar mu ba zauna a cikin garinmu ba sai ku kore mu sai mun dawo cikin addininku wato istifhamu inkari istifhamu ne na ba za mu taɓa dawowa ba shi ne ma'ana istifhamu ne na inkari an gane ko kadifta yana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 ƙadirta raina da a ce zai yiwu ballantana ma har abada ba zai yiwu da a ce zai yiwu mu dawo cikin addinin ku ballantana ma ko a mabarki har abada ba zan bauta wa dodo ba ƙadirta raina to da zai yi mu dawo addinin ku to ai hakika mun kage Allah bisa Allah na yi ƙarya cewa Allah ne ya aiko ni cewa aka ne tashi a bauta masa yau ga shi na bari na dawo a addini ba ƙaryar da ta kai wannan na adam lahi kaziban hakika mun kawo ƙarya mummuna bisa Allah in udna bi zuwa idan har muka yarda muka dawo cikin addini ko. na bautan dodanni ba da iznin janin min ha, bayan kuwa Allah da baraka ta'ala ya riga da ya kubutar da mu daga bauta wa dodanni wato wannan shi ne al'adan manyan mutane masu kuɗi da sarakuna da shugabanni da masu faɗa a ji haka Allah ya yi su kuma yarensu duka ɗaya ne duk wani mutum da ka sani babba mai kuɗi mai girman kai ba haushi ne ko bayarbe ne ko nufi ne ko bagwaye ne ko larabe ne ko bature ne ko chalice ne ko jamushe ko ma wani yare ne idan allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kuɗi ga mulki ga jama'a ga ƙarfi ga fada a ji ba za ka iske ɗabi'unsu duka yi haka Allah ya in za su yi magana magana iri iri suke in ma sun yi da wani yare an fassara ma za ka yi irin maganar da wancan mai faɗa a jin a cikin kabilar da ya faɗa ita wannan shi ba ke maganar su duka iri ne ne shi yasa shi radiyallahu ta lalwa ba wa Ya ani anan yace adatul mutakabbirin al'adar mutane masu girman kai annan cewa su na ahlul haqqi duk inda suke za ga suna ƙin mutanen Allah wa kama umunahun suna ƙasƙantar da su wa lisanu halihim da'iman yaqul sannan duk inda ka wani babban mutum a gai Allah ya tada wani annabi ko kuma ya tada wani wani, to wannan mutumin ba zai taɓa so ba saboda su al'adar masu kuɗi masu mulki masu wala'aji so suke su jure kowa a gari to in aka samu wani mutum fa mutane suna jin maganar shi sai su fara tunani ya aka yi ake jin maganar wannan bayan ba kuɗi yake rabawa ba to sai su fara tunani ya za a shirya mai gadar zare ya za a mai makirci ya za a shirya mai kai shi yasa idan mutum yana da mabiya amma yana zuwa gidan gwamnati to zai zauna lafiya za su kyale shi saboda ne ya zama yaron su amma idan mutum ya zama babban mutum yana da mabiya yana da masu saurarensa kuma in ya faɗa ana ji amma ba ya zuwa gidan gwamnati shan ruwa bai zuwa karɓar dala idan yana cikin wani kunci ko damuwa ba ya zuwa sannan baya musu bambadanci sannan an yi rashin gaskiya zai iya faɗa to ba zai taɓa zama lafiya ba zai zauna lafiya shi yasa waɗansu suke yin siyasa zamanin sai na alkaramar na wajen wajen jalla ta an san abin da ke tsakanin da ma'auya to sai aka sami wani yana zuwa gidan ma'awiya yana zuwa gidan sayi na ali karama Allah wajen wajen Allah ta'ala to sai aka tambaye shi a cikin ah, wai kan kai baka san abin da yake tsakanin sai na ali bane da ma'awiya sai ce na sani ba aka ce ah, to amma ya ake gani ka ce a zangar kai ka zama munafiki ke da ya ce ah, ba munafiki ya ce kowa akwai abin da yake kai ne shi ya ce in kuka gan wurin sai na ali to lokacin sallah ne ya yi dan wallahi ni a duniya a yau ba wanda nake zaton zan bi sallah da ya karba take kamar sai na ali ya ce amma idan kuka gani gidan ma'awiya to abinci ya nuna wala girki ya nuna wala kuma sai dare in kwasa to kage yanzu wannan sai zauna lafiya da gwamnatin ma'auya to haka su kowace gwamnati take so idan ka zama kana da wata kima ko kana da wata daraja to ka zama ko da ba za ka zama cikin karnukansu ba ka zama cikin masu musu bambanci sannan idan suna da wani manufa a cikin al'umma ko da zalunci ne kamun su yada ta ku za su fara kira su gaya muku ku ku fara yada ta ya so sai a turo maka kwarin dala kawai ka raba wa jama'anka in ka ga dama ma ka gani ka dai faɗa kawai ba abin da dare su to amma idan ba ka zuwa kuma ba ka musu bambananci, sannan ba ka daga cikin karnukansu a ba za ka zauna lafiya an dinga kirkire kirkire abubuwa kenan a maka wannan sharin yau ba, a maka wannan sharin har ma a kai da farja. wallahi za mu fidda kai da daga kamar da aka yi annabi shu'aib la nukhrijannaka ya shu'aib wallazina amanu ma'aka aw la taqudunna fi millatina wato kada zalunci al'adar shugabanni idan suka kika to sai su kama ka sa azabtar da kai in suka azabtar da kai abinda suke so ka faɗa akwai kuma abinda suke so ka yi sai su sa ka ka zo da bakinka ka biya wa jama'a yanzu da aka lura da usulubin maganar su la nukhul jannaka wallahi za mu da kai ya shu'aibu ya kai annabi shu'aibu Wanda zai amuru ma ka da kai da wanda suka yi imani tare da kai in kuwa ba kwa son mu fitar da ku aure ta ujunna fi millatina kaga dawowa addinin mu ba mu za mu dawo da kai ba a wahala ce za ta sa kai da kanka za ka dawo yasa ba a so idan gwamnati ta kama wani mutum a kawai laifi sai daga baya aka nuna shati yana cewa da Allah jama'a ya haƙuri abin nan da aka faɗa da gaske ne ni ƙarya wannan wahala ya sha ya ji jiki ne to sai su ba za su ce kai abin dole ba kama ka za a yi ka to da an kwana biyu ka ji jiki sai a kawo ka kawai sai a kai ga mutum ga sha ce da Allah jama'a sai mutane talaka sai su ta tsaki amma dai wannan ya ba mu kunya wallahi kaza wahala ya sha wahala ya to irin wannan ne wa ake so a annabi shu'aib kaga fitar da kai mu za mu fitar da kai amma dawowa addinin mu kai za ka dawo da kanka don kada a ce mun zalunce ka mun dawo da kai addinin da baka ra'ayi to shi ne shi radiyallahu ya ce wannan shi ne al'adar manyan mutane masu girman kai masu kuɗi masu mulki masu faɗa a shi a kowane gari haka suke annahu ya karhu na alal haƙi za ka same su suna ƙin mutanen Allah wa ya kamarunahum suna ƙasƙantar da su da an ga mutanen Allah sai gana dariya ko gana murmushi ko gana kada ƙafa, ko gana kaɗan kullum mota ko kuma ka gana ɗan habaici ana ɗan jefa magana ko kuma a dinga sa musu suna a ah, <laughs> zakiru ne <laughs> zakiru ya himma <laughs> zakiru ya zawiya duk ba na Allah ba Tsara tsarin rangi ne kawai shi yasa ba a so mutum Allah ya dinga yawo yin wannan wuraren. duk talaucinka duk wadatar mai wadata in baka daga mai hannu ka roƙe shi ba kai da shi daidai ne wallahi da fika amma duk wadatar ka in ka yi a mutum hannu ka ce dan Allah ban daga lokacin ka koma kasa saboda yadda kuliya khairun min yadi sufla hannun da yake bayarwa har abada ya fi hannun da yake karba Ya sa mutum yana bin Allah ana so ya zama yana da sana'a to da karkarin da zuwa wuraren da za a wulakanta ka ko da za a baka an wulakanta ka ai abin bai yi ba saboda haka sai ka ga suna kaskantar da su wani halin halihim kuma harshensu na hali akwai wani harshe a can cikin cikin mutum harshensu na hali su waɗannan mutane masu girman kai da'iman ya kuru a yaushe za ka yana cewa kamar ƙarin kuna kamar yadda munafikai irin su Abdullahi dan Ubay dan Salul suke gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi sallama la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijan nan a azumin hal asar. wallahi idan muka dawo gida Madina za mu fadda manyan mutanen da suke ji su manya ne a kaskance a wulakance sai mun fitar da su haka muna ga gaskiya kuma وهذا الأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يا رسول الله jama'a ku girmama annabin rahama ku girmama shi amma kuma da rakwai su kai wannan sai mun koye su a waje ana nuna girmamawa amma a can ciki kuma ana nuna kiyayya to haka manyan gari suke za ka ga a zagari za a ce a karan kalla sannu malam sannu da kawo ce kwanci yayi wai gidan nan da ke zaune ba haya yake to ya za a yi a samu ne ke sai gidan a tashe shi kawai sai a tura wani mai kuɗi ko kuma su su ba da kudin ajiya a siya kawai a tashi malamin a wuri shi kuma zai san mani kai da yawa gwamnati tana zaluntar malamai ba tare da sun san gwamnati ba ce haka nan da yawa masu kuɗi suna zaluntar malamai ba tare da sun san waye zalunce su ba yasa ba a so bawa ya farko bar Allah matukar sarki ko wani shugaba mai mulki ko wani mai kuɗi ko wani yallaɓai yana nufin ya cuce ka a lokacin da yake shirya cutar kai kuma kana gaban Allah cutar ba za ta yi ba amma ya zama an kulla cutar ba ka gaban Allah to ka shiga ya sa ba a so a bar Allah kullum ka zama kana wuri ka zama kana gaban Allah to Allah zai kalle su ya kalle ka ga bawan a gabanmu a kaskanci bai da kowa sai gashi za a yi amfani da kuɗi da dukiya da ƙarfin mulki a zalunce shi to bari mu gode na mulki to sai da ga abin ya ƙi yiwa yasa tun yanzu ake so ku rinda tunanin zuciya kar ku rena shugabanni mu kullum sai mu wa shugabannin mu addu'a amma ba ma zuwa inda suke kuma mu ba ma yi da mulkin da suka yan an ba mu ba za mu iya ba ba mamaki ma ɓarnar da za mu yi ta su muna musu addu'a daga nesa amma ba za mu je gaske saboda muna so Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa yadda magabatan mu suke saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to mu ma muna saduwa da shi to shige shige irin wannan wurare kuma yana dakatar da bawa kaiwa wannan wuri to su yin waɗannan manyan mutane a kodayaushe harshensu na hali yana faɗi da yan na irin madinati da yukhul jannal a azumin har azal to Allah kuma yana gaya musu walillahi izzatu wal rasulihi walil wani walillahi izzun ba'dahu li rasulihi walil mu'minina ta muqtadina na nishani girma dai na Allah sai ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aro daga ba sai ce na baka duka duk wanda ka ga dama kai ma ka ba shi aro in ka ga dama kai ma ka ba shi duka shi yasa za ka ga akwai mutane da suna samun girma amma in ka girman za ka gane wannan aro ne akwai masu girma wanda girman nan kyauta ka masu wallahi in ka kalli shi Ibrahim radiyallahu ta'ala da kyau za ka san girman kyauta aka bashi walillah wa izzul abdi izzu maliki fadan ku yami kaunu abdan musawwada wai dan ba bazan zama haka ba ka da cewa girman bawa yana samu ne da martabar girman mai gidansa ni kuma mai gida na Muhammadu rasulu saboda haka a yau alkawun halittar Allah sama da ƙasa a ɗauku ya yi suna da ƙashin iko da abdan a matsayina na bawan Allah musawwada abin shugabantarwa cikin kawo na wa Allah yadda yake so shi kuma yana mu yadda yake so kai ma idan kana so Allah ya maka yadda kake so yi masa yadda yake so mm. shi ke zauna mm. lamma ballaga shu'aibu lamma ballaga lahu shu'aibu risalata rabbihi lokacin da annabi shu'aibu alayhi salam ya isarwa da jama'arsa saƙon manzanci daga wurin ubangijinsa kana jawabun sai zama amsar da suka bashi ita ce annahu yukhrijunahu min al-baltati wai za su fita shi daga gari amsar da suka bashi kenan cewa za su fitar da shi daga wannan gari madina Kuwa wa man ittaba'ahu da shi da waɗanda suke masa biyayya qala ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala sai ya faɗa ya wa aradna an nuhlika qaryata namarna mutrafiha fa fiha fa fiha fa hakka alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira kaji ba Allah ya bada kanshi ke mu wai idan muna so mu halakar da gari inji Allah idan muna so mu halakar da gari to abin da muke yi sai mu je sai mu umarci manyan garin shugabanni da sarakuna da hakimai da ministoci da sauran manyan gari sai mu umarce su da su yi ɓanna su yi fasikanci su fita daga ɗaharu su daina yi mana biyayya su kawo wanda muka yadda da shi su cuce shi to in muna so mu harkar da gari haka muke yi sai mu sa manya su taɓo namu kawai idan muna so mu halakar da gari amarna mutrafiha sai mu umarci shugabannin wannan gari fatasa biya. sai su fita daga da'ar mu a cikin wannan gari su yi banna a ciki su yi fasikanci a sha a yi zina an yi wahabi a zalunci talakawa a zalunci marayu a zalunci bayan waɗanda muka yi so muka yadda da su to daga nan a haƙa shi ke nan sai mu na azaba na halkarwa sai yi wajabta sai ya tabbata fadan marna sai mu halakar da garin ta duniyar halkar ba da Allah ya ga sai a ce ya bai to ya fike na kama ba dama lai da ma ya faru wani yi wata mata mutuniyar gane ce akwai bawan allah mutumin kirki ya rasu ba a yi wata biyu ba yanzu babanmu ne ana kiran shi alhaji fa. yana daga cikin manyan 'ya'yan ashayar alhari haru muhammad ne tijayi baban za'imul harakatul tijaniya na kumashi a sheikh muhammad abdulwadud sisi mutumin kirki ne sosai a lafiya na san shi don saba sosai mai kyauta mai tausayi sai mata bayan yara sosai ta zo tana kuka aka rarrashe ta ta ƙin shiru aka ce kika kowa ya shiru ke ma ki ta ce wallahi ba zan iya yin shiru ba ta ce alhaji wafa idan ina son kuɗi kwana biyu ba ni da kudi ina buƙatar in siyo wani abu to sai in tsokali mijina in na tsokali sai mun duka shi kuma alhaji ba ki so a ji an ce miji ya da kima ta shi kuma baya so ya ji an ce aure ya mutu da mutum ke da ya ji alaman cewa aure zai mutu nan da zai zo shiga ne maza ya tambaya menene matsalar in ji ka ce ba abinci da sai su abinci ya kawo saboda a zauna lafiya ta ce to idan ina neman kuɗi sai in tsokani miji na yi duka sai in tafi ina kuka da na yi ce shiru ki shiru ki zauna ki haƙuri sai da ko kuɗi sai bayi to kaji su masu Allah idan suna so su harkar da gari sai su ta a taɓa masu kaji ko to to haka yake adatun wato al'adar manyan gari ya tajabbaru ala da ya taba kota suna yin girman kai bisa mutanen Allah annabawa da waliyai wa yarawna al-haqqa batilan a kullum manyan gari suna kallon gaskiya ita ce ƙarya ƙarya kuma ita ce gaskiya sunna ita ce bid'a bid'a ita ce sunna hanyar aljanna ita ce hanyar wuta hanyar wuta ita ce hanyar aljanna siddiki shine zindiki zindiki shine siddiki a wurinsu al'adar manyan mutane in ta ce ma yana da mulki ko yana da kuɗi to shi ba ruwansa da matsayin ka wurin Allah ka zo kawai yadda ake zuwa maula kai ma ka zo ka faɗa da mai in ba yi ba kai ba wani ba kai ba mutum ke zai da neman waɗanda suke ƙinka ya haɗa kai da su ya karya ka in ba ka kafa sosai an na ya kafa ka ba yanzu sai labarin ka sai ka haka manyan gari suke wa yuhawiluna zaka ga suna shirya dabaru an yarja ahlul lahi min haqqihim wai mutanen Allah su dawo daga barin bin hanyar su ta gaskiya ila ba'ilin zuwa hanyar su ta shugabanni hanyar ƙarya wazalika ka san dalilin yin haka ma la yakunu abada. wazalika ka ga wannan abu da suke aikatawa mutanen Allah shi ne abin da ba zai taɓa yiwuwa ba har abada dan ka zagi mutumin Allah ko ka san jikantar da shi ko ka bid'antar da shi ko ka kafantar da shi ko ka mushakkantar da shi ko ka zalunce shi ba zai juya wa Allah baya ba fahaddiduhum saboda haka sai a dinga yi musu barazana da annahum cewa su yukhrijunahum za su fitar da su min alqaryati daga cikin gari aw yarjiuna ko kuma za su juyar da su ko kuma yarjiuna su koma ila dini ya zuwa ga addinin su ma karu kalura ba su ce da nufur naka ba wallahi za mu fidda kai ya shu'aibu ya kai shu'aibu aw idan naka ko kuma mu dawo da kai da ƙarfin tsiya ba su ka ba fi millatina da zuwa cikin addini la'annan domin cewa su yuhibbuna an yu'azzibuhum abin da suke so suna so su azabtar da bayan Allah talakawa wa yaqharuhum su rinjaye su hatta ya udu ila dini har su dawo da kansu zuwa ga addinin addinin bautar dodo biktiyarin da zaɓin su suratan a zahiri sai a ɗauka ra'ayinsu ne sa suka dawo amma an wahalar da su ne shi sa suka dawo hmm. fani zalika saboda haka duk kiraja suka danganta fitarwa ila anfusihim zuwa ga kawunan su la jannaka ya shayi wal audu amma dawowa cikin addinin maguzanci asnadul sai suka danganta shi ila shu'aib zuwa ga annabi shu'aib alaihi salam da mutanensa aula taqudunna adan gani ba su ce da kudan naka ba da millatina a cikin addinin wa kana min haqqin wato abin da ya fi dacewa shi ne ce abin da ya fi dacewa ya kamata a haƙƙinsu an ya kuru su ce aulan idan na kun ko kuma mu dawo da ku za mu fidda ku daga garinku ko kuma mu dawo da ku ila millatina zuwa cikin addininmu wa ma لنا na? har abada ba zai taɓa yiwuwa ba gare من an فيها a ce mun dawo fiha cikin addinin bautar dodo illa in sha Allah rabbuna wannan da zai yiwu ba Allah ya dawo bautar dodo amma saboda ladabi tsakanin sa da Allah sai ce illa in sha Allah saboda karka amincewa makarin Allah sai ce idan sai dai idan Allah ubangijinmu ya so hakan ya kaddara kuma ya ga dama sabon shu'aibu annabi shu'aibu alaihi salam ya yi bayani gwagwari annal audata cewa dawowa ila dinihin zuwa ga addinin maguzawa la yakunu baya yiwa illa bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala sai da a Allah ne girma da daukaka illa iza khazarahumullah wato ma'ana sai dan Allah ya kaskantar da su ya hana su arzikin lahira wasu arabuna kulle shirin ilma ya yarwaci ubangijinmu kowane abu na ilimi ba ilimin da ke cikin ilimin ubangiji wasu ilimin kulle shirin ilimin Allah ya yarwaci kowane abu ya lullube shi wa min hali wa halikum daga cikin abinda ilimin Allah ya kunsa akwai halin da nake ciki akwai halin da kuma muke ciki Allah ya san halina Allah ya san halin Allah ya tawakkalna bisa Allah muka dogara rabbana ta rabbana ta bainana wa bain qawmina bil haqq ya ubangiji kai mana shari'a hukum kai hukunci bainana tsakaninmu wa bain qawmina da tsakanin waɗannan jama'a tamu maguzawa masu bautar dodanni bil haqqi kai mana hukunci da gaskiya wa anta khairul fatihina domin kai ne wato mafi alkhair masu raba gardama kada udan abu to da suka da annabi wannan sai suka yanke kwaɗayinsu fi audihim ila dinin cewa ba zai taɓa yiwuwa ba annabi shu'aibu da jama'a sa su dawo cikin addininsu na bautar dodo bi an ƙaru domin kuwa sun ce lahum gare su innahum la yaqulu ila dinin abada ba za su dawo zuwa ga addinin su ba har abada Allahumma illa Allahumma sai dai idza kana zalika bi mashi'atin Allah idan dawowan ya kasance da mashi'ar Allah ne da ha za ta alamu to daga nan ne za ka san annal kufra wal iman kullun bi mashi'atin Allah da imani da kafirci duka da mashi'ar Allah ne suke ba idan ka ganka mumi kar ka ɗauka wayan ka ne ko ilimin ka ganin daman Allah idan ka ga mutum kafiri ko mushinki kar ka dauka rashin sa ne ko rashin ilimin sa ne a ganin daman Allah idan ka ganka mutumin kirki ganin daman Allah in ka ga wani mutumin banza ganin daman Allah shi yasa Allah biyu su ne ga wani bawa yana zagin wani bawa don kowa daga gani mashi'a ce take juya shi abinda Allah yake so a ka shi za ka yi kawai baka isa kai abinda kai kake so ba sai abinda Allah yake so shi yasa in kai malami ne to kai wa'azi kawai kyakkyawan wa'azi kar kai zai udu ila sabila rabbika bi hikmati wal mawizatil hasanati amma kar kai zai domin da imani da kafirci dukkan su baki da bi mashiyatin lahi wa qala al mala'u allazina kafaru wa qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرين انكم اذا لخاسرون واتو النبي شعيب عليه السلام دايما مسوانا gaya من wannan ما سفر manyan شو هذا fara zai da kafaru waɗanda suka kabarci min kauni daga cikin jama'arsa ƙara ba abun mai bari sai waɗansu sashi suke magana da waɗansu sashi wato ma'ana manyan gari suke magana da ƙananan gari masu kuɗi suke magana da talakawa 'yan gata suke magana da 'ya'yan marasa gata masu mulki suke magana da bayi me suke cewa لئن اتبعتم شعيبا إنهم إذا لخاسرون kuka إذا كنت كسكرا كوكا بمتمين من سنة شعيب تسنة شو الله يا أيكوشي to ku tabbata wallahi za ku yi asarar gidajen wallahi ku tabbata za ku yi asarar dukiyoyin ku sani za ku yi asarar matanku da yayan don wallahi sai ku kwashi shi ne ma'anan inna kun idan la khasiruna cewa ku wallahi za ku tashi a tutar babu za ku yi asarar dukiya da gidaje da 'ya'ya da mata fa akhadhahum ar-rajfatu فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya turo tsawa tsawa ta rike su shine fa akhazatuhum rajifatu sai tsawa ta kama su tare kuma da girgizar ƙasa ga tsawa ga girgizar ƙasa sai ta kama su ma'anin arrajifatu shine az-zalzalatu shadida wato girgizar ƙasa mai tsanani ita ke kira arrajifatu a asbahu sai suka wayi gari jasiminan maturkusa fi dayin a cikin gidajensu barikinan turkusassu ana rakbi akan gwiwoyinsu maitina gawarwaki kawai daga yawa sai aka gasu kowa ya tsuna ya mutu an mai tsawa tsawa ta kashe shi kuma kowa a tsuguni sun zama gawar wanki a cikin gidajensu Allah zai da kan zabu shu'aibar الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين kaga an ji kunya suna cewa la na ka ya shu'aibu suna gaya mutanen annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam suna cewa da su a la in ittafatum shu'aiban innakum idan la khasiruna sai Allah ce kariya kuke kariya kuke za ku da suwaye asararru kuma suwaye ne tabaku sai Allah tabaraka ta'ala ce annazina kazzabu shu'aiban kaga mutanen nan masu ƙaryata annabi shu'aibu masu cewa la jannaka ya shu'aibu wallazina amanu aula ta la ta'udunna fi na? ka hallan ya ganan fiha suna cewa za su kori annabi shu'aibu sai ga su an waye gari kamar ba su taba zama a cikin garin ba mun kakkashe su kawai in ji Allah tabaraka ta mun halakar da su ka annahum lam yuqimu fi diyarihim kai ka ce ba su taɓa zama a cikin garurukansu ba Allah zai da kazzabu shu'aiban ka ga waɗannan da suka ta annabi shu'aibu kanu mun khasirina ai su ne sun kasance tababbu asararru ba waɗanda suka da annabi shu'aibu ba domin suna cewa da in tabatu shu'aiban innakum idan la khasiruna sai Allah ya ah, kanu mun khasirina sun kasance su ne tababbu wato takiru ƙarfafawa ne bi adatar raddi alayhim da dawo da raddin maganin a kansu fi ƙauyin sadiq a cikin maganarsu da ta gabata a baya suna cewa la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan la khasiruna sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ce a ah, allazina kazzabu shu'ayban kanu hul khasirin akhbar tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ba da labari a nan cewa su kafirai shahadun riba kusurani suna ganin riba ita ce asara wal kusuranin ribhan asara ita ce riba ittiba'u shu'aibin wato bin annabi shu'aibu alaihi salam huwa ribu fid shi shine riba duniya da lahira wa mukhalafatu shu'aibin sabawa Sabawa annabi shu'aibu hiya al ita ce asara duniya da lahira walakin Abda sai ya cewa bawa iza a zannan nawa wadda masa basiratahu idan Allah ya batar da bawa ya shafe idan zuciyar basirarsa ya ran kusurana riban sai ya dinga ganin asara shi ne riba wayar riba wa sai ya dinga ganin riba shi ne asara walakin sai dan shi wa ya ce bari mu gaya maka dari katar ka kaga hanyar da ake biya ci riba ta rayuwa ba ke baki daya hiya tariqatul mutaba'ati ita ce hanyar biyayya ai mutaba'atun nabi sallallahu alaihi Sallama, wato ma'anar biyayya shi ne biyayyar manzan Allah sallallahu alaihi ya sa shi wa radiyallahu anhu ke cewa hanan shi a ala nahajil amini sawiyatan nutabi'u fal kullu jiddu mutabai fa in azzalu yawo fala ka damu daliman ala sunnatul hadi ala khairu mahayi a wani wuri kuma yana cewa tamassak bi azyarin nabi mutari'an mazahibahu wal mudasatu ala la fatubulika an dastori kurzin wa an amma biyoyin aulaninu kuma kasu bi muhan yanayi kai an ka kabala kitabun min Allah ya da jalalu qadimun wa baqi na ya kawo zawala talahul fatal ma'mur jaharan wa kalatan fata fata ba'da hala kullu qilin wa qala so la kabun annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar riba Al'ulama, ulama malamai allazina hum warasatul anbiya wadanda su ne magadan annabawa su ma bin su bin manzan Allah kamar shehunan mazhabobi da kuma shehunan tafkiyatun nas famaliku wani umaru ahmadu kullum kazan shafi'i laulawan mu azlamar ka kazaka abul abbas ahmadu sayyidi Ka za ka rikice zai fi sa'idu a Aina muke ku. Ka kamban da hunu, Allah Muhammadu. Ka abu da hununnin mun yi a hadunan hannu. Ka jikita fa su yin lauya madafar ta ƙau. Za ku na min ma bauta a فيا ربي أبلي هلبهم واتباعهم وفك وساقي وليزل أني الرق وعن كلهم أبلي تمام وراستي وفيني محاكي دينا وكذا خلق بجاه رسول الله أعمل سيدي وزينة كل الناس من خلقه الرفق صلى الله عليه وآله وسلم. سورة كلمة تجي يقول لك أتوبة. آه كيف كيف يا ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya gode lokacin imani ku tsoron Allah ku kama tsarin zuwa ga Allah gwamnan garin kuma bi ga duwa haka kawai Ya haka kawai za ka ɗauki silifas ɗin da kasa ka kama hanyar baliko ka ji inda aka sa manya-manyan tankokin motocin nan ka zo za ka wuce sojoji ka ce kai lafiya ce zan ga mai girma gwamnan da Allah kana da lafiya ruwa to sai Allah ya kawai zaka tambaya ga da Allah ya tunani ba gwamnan garin kuma baya garin haka saboda ka akwai tsarin zuwa ga Allah babban tsari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban tsari bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsari na biyu shine yawan ziki. ana jami sunan zakar tsari na uku shine musahabatul arifillah wattabi sabila man ana bayyana shewar radiyallahu ya ce ala ta mutaba'atul ulama sai dai ka sani cewa biyayya ga malamai la yanbaghi bai dace ba ba kowane malami ake bi ba kar ka ga malami da katar ne ba da ba irin na wurin nan da katar shari'i ka dauka wai irin su aka ce abi a yace ba kowane malami yan yanbaghi la yanbaghi ala anna mutaba'atul ulama a wasa cewa biyayyar malamai la baki an takuna muwafaqatan li hawan nafsi bata dace da bin san zuciya kar ka bi malami saboda karatun shi ko saboda rawanin shi ko aikabarsa ko katin tarbinsa ko girman gidansu kar ka wannan bi malami saboda bin san zuciya fa kawai auli man ishtahara situ ko kuma ka malami dan yayi suna ai ya ɗaukaka ai ya yi suna ai yana da mabiya ba abin da wani mabiyansa kalli tsoron Allah sa kawai wa kana maqbulan inda salatin kai malam wani ha in ka ga hoton shi da ministoci ha ba da ai ya shafana wai ka ga malam ya shafana to malam ya shafana ko ka shaka bishi so daga karkar bi malami dan ya yi shahara ya yi suna ko manyan mutane sun san shi ko ya zama makabulan karɓaɓɓe da sarakuna a wurin shugabanni wani buloki da sarakuna da ministoci da manyan gwamnoni na haƙƙi barta bi haza shi wuce mu ba gwamnati wannan mu ba bayi kowa ba ne mu bayi Allah shi wannan da ta ji shehin da sarakuna ke zuba mai ruwa yana azuna Allah rana khadimuka malikul muluka wa amraha khadimuka makhdumul muluki alira muda'an aminan fil awani kulliha fa yurshidu nahwa ilahi basira rajayi wazani fil habibi wa hibbihi kabiru ulaqahu kabiru kabira saboda haka cewa ce mu ba ruwan dan malami ya yi suna ko dan malami sarakuna sun san shi ko dan malami ya yi hotuna da ministoci ba abin da ya yi ba na da rasa da haza wanda duk ba shi wani abin lura bal ta'arifun haƙƙa abin da ya kamata ka fara sani ka san gaskiya tukun shi kamun ka san malamai ka san gaskiya tukun in ka san gaskiya to in ka shiga cikinsu, duk inda gaskiya take za ka gane amma ka fara sanin malamai kafin gaskiya za ka bi yan fuwa nan ba ka sani ba saboda ka kai kokari ka fara sanin gaskiya sannan ka dawo ka san malamai amma ba a sanin malaman sannan a ce a san gaskiya daga baya ban ta'ariful haqa ka fara sanin gaskiya wata ariful mutamassika bin haqqi sannan ka san a cikin malamai wane ne ya riko da gaskiya fa ta kuna tabi'an li zalika to daga nan sai ka zama mai biyayya ga wannan malami wanda ya riko da gaskiya fage hara haza to daga nan ne ta kuna tabi'an lin nabi sai ka zama mai biyayya ga annabi wallahi ko ba gaya maka wannan ba akwai malamin da kai ma kai ka san wallahi kana zuwa ni? saboda maganar mutumin can da ya ce dalilin zuwan shi gidan Muawiya wallahi kai ma dalilin kake a girki ba girki Yace yana zuwa wurin sayi na abin ne don ya sallah dan Allah da ba, amma girki a yau a duniya girki mai maiko zai ma'auya Allah kuwa to saboda haka akwai malaman da kai ma san kana zuwa ne saboda ko akwai harka akwai harka za a ɗan na ka da waɗansu kai maka ɗan samu dan warwarewa an ji jiki kwanan amma a zuciyar da kai kan ka zanka a malamin ya iya karatu amma ka san ba koyi da maza Allah ke sallallahu alaihi wa sallam shi ne shi wa rabiyallahu ya ce fadi haza saboda haka ƙara aliyin sai na alkarar Allah wajen wajen Allah ta ranar ke cewa irfin rijali bil haqqi kai kokarin ka san mazaje da gaskiya wala ta'riful haqqa bil rijali kar ka san gaskiya da mazaje ka san gaskiya sannan ka san mazaje domin in ka san gaskiya ba za ta goye maka ba duk inda take za ka gane ko malami ne kudi ne ko talaka ne kai gaskiya za ka bi amma in ba ka san gaskiya ba da ka ga malami da babban riga da babban ji ga manyan ministoci suna zuwa wurin shi sai ka ce ga inda gaskiya take amma an kai can ka gana shan kwaki Allah malami yana ta hamma ana ta bada karatu ya gaji amma an kyale shi nan biyo rubu ne kawai ba wani ba komai a nan wallahi abin komai annabi yana nan kawai sallallahu alaihi wa sallam so da ka fara sanin gaskiya kafin ka san malamai domin kar gaskiya ta maka laya idza arabta al idan ka san gaskiya arabta man tamassaka bil haqqi to daga nan ne zaka gane waye yi riko da ita wai zan tabata idan kai kokari kai masa biyayya ala zalika a cewa wani malami ne mai gaskiya ta kuru an bin mustafa sallallahu alaihi wasallam daga wannan lokaci ne zaka zama mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala an mutaba'ata a bisa cewa biyayya abdalu min ittiba'il hawa bi halala daga bin son zuciya ala kulli hal a bisa kowane hali dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta ya kuna hawawu taba limaji tube ɗayan ku ba zai taba zama mumini ba har sai ya zamanto sanin zuciyarsa tana yi wa abin da na zo da shi biyayya sai shi wa Allah ta rama ko wani nan sai ce atani hawawu kabla an a'rifa al-hawa fa inni uhibbu al-mustafa jahra wa tasha san manzo Allah ya zo min tun gaba in san ake ce san zuciya wannan ne masoyin manzo Allah matukar zamani babu ha'inci a cikin soyayya hatta kana sufiya har ta kai sufaye a wannan wuri suna cewa inna man kayyada nasaru ala asal kalbi duk mutumin da ya daure kafarsa da kafar wani kare wa yamtasir amrahu yana bin umarnin wannan kare wa yajtaniba ayahu yana gujewa hananan wannan kai abdan min manista salama a nafsihi wa yaqalu kullu ma sha'a wanda ya zo ya yi. duk da kare yake yana bin shi a baya a baya a baya a baya abin da kare yake a shi yake abin da kare yake a bai shi yake bai ya bi mutum da yake tafiya gaba garbe da kowa bai da shugaba abin da ya ga dama kawai yake wanda yake bin karen nan ya hulna ne kowa don ka san biyayya dole ne ko ka bi gaskiya ko ka bi ƙarya ko ka bi mutum ko ka bi dabba saboda dole ne sai an yi biyayya ƙa'ida la'annar bata, domin cewa biyayya ala kulli halin amsa kowane hali fiha ha lin Linnasi, mm. a cikin ta akwai tarbiyyar zuciya domin ana sa ka ana hana ka ana sa ka ana hana ka kana tsoro kar ka saba ma wanda ke sa ka ke hana ka to amma ba ka da kowa shi ke zuciyar ka kamata da wannan tarbiyyar qawmu shu'aib mutanen annabi shu'aib alayhi salam ra'au anna mutaba'ata shu'ai suna ganin cewa yi wa annabi shu'aib biyayya kusranu tabewa ne asara ne shi yasa suke cewa in ittaba'atu shu'aiban inna kunuzan la khasiruna waribu kuma suna ganin cewa riba wa bata shu'aib wato yana cikin saba wa annabi Shu'aibu ne al-islam wa qad taqaddama annahu muhaddadu shu'aiban hakika zance ya gabata cewa suna yi wa annabi Shu'aibu barazana za su koye shi wani kawun da amanu ma'ahu da shi da jama'ar da suka yi imani tare da shi annahu cewa su yi hum min al-baldati za su fitar da su daga garin madiyana Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka idza aqaba ada'u idan ya azabtar da makiyansa yu'ai yu'ai yana azabtar da su ne da hasbi na ayahu gwargwadon niyoyinsu fi ahalin layi a cikin mutanen Allah wato da gwargwadon niyyar da kake so ka cutar da bawan Allah gwargwadon hukuncin da Allah zai ma da asabar da zai maka lamma kanu azabu lokacin da mutanen madina maguzawa suka yi nufin suka himmatu ala ikirarin sha'ayi a bisa su fitar da annabu shu'aibu min al-baldati wa kullu man ittaba'ahu su fitar da shi daga gari da shi da wanda suka yi imani suka bi shi sai Allah ya ce oh, to manufar ku kenan da nukul jannaka ya shu'aibu akhrajahu Allah tabaraka wa ta'ala min al-baldati jami'an sai Allah da baro tare sai ya fitar da su daga gari baki ɗayansu ka annan ya ga naufiya kamar ba su taɓa zama a cikin garin ba wa zalika wannan ko ya faru ne bi an fata Allah kuwatan minan nari Allah ya buɗe wani dan ƙaramin taga window daga wutar jahannama aka gaya wa maliku aka ce wacce taga ce ya ƙaramin nan buɗe ta ta kalli garin kawai window kawai aka ɗan buɗe sai dan tirarin ya dan fito ya kalli gari sai kowa ya mutu a tsugure saboda bala'i taga kawai aka rubu kuwatan minan nayi wato wata taga yan ƙarama daga wuta a a alaihim harran shahidan. sai Allah ya aiko musu wani irin wato a zafi mai tsanani fasara ma'u guri ruwan da suke sha haka kawai ana zaune za ga ruwa yana tafasa ruwan sha yana tafasa da kanshi da'iman a yaushe wani hararatu zafi ta tana dafa jikunansu fi kumuti a cikin ɗakunansu wa da kumuti da kuma wajen wato ɗakunansu maka sun biya za su rasa ta yayi sai da suka zauna aka kwana uku lam ya akulu wa lam ba shi, ba sha wa lam yajidu rahatan ba su sami hutu ba wa ba da salasati ayyam bayan kwana uku arbat sahabatu sai ga wani hadari ya taso daga sama habbat ha rihun tayyibatun bayida sai iska ta bugu mai daɗi mai sanyi sai aka ji daɗi dama an daure ba da iska ba shi kenan sai suka farfito daga cikin gari fatana dau sai suna kiran junansu suna cewa halin mu halin ina tarkar sahaba ku taho ku taho ku taho ga wani girgije mai inuwa mai daɗi ihtama'u ta ta tilka ce. sai suka tattara a ƙarƙashin wannan hadari mai sanyi hattashtamahu har sai da suka taru an akhiran gabaki ɗaya mutanen gari rijaluhum wa mazan mazansu da matansu wasu yaron da ƴaƴansu ƙananan yara ko kuma ra'un um da manyan gari jami'an baki ɗaya ta ta sahabati suka taru a ƙarƙashin wannan hadari sai Allah ya ce to jibrilu jibrilu ya ce da baiko ya ce to sun gama taruwa ce sun taru a gobe a kun sani ce to ba ne to za mu saka fitar a cikin hadarin ka kunna wuta sai ka sako da shi kawai yake nan fa auka da ha jibrilu naran alaihi sai malaika jibrilu sai kunna wuta sai kawai aka saki hadarin sai kawai ya zubo musu wala ta fadbihimul amru bayan mutane na zuwa kuma sai aka girgizan kasa kuma saboda bala'i ma ka tare da wannan wa matu kharijal bandati sai suka mutu a wajen gari ka annahum lam bin bandati kai ka ce cewa su ba su taba zama a cikin wannan gari ba ya ka ruya yarmuna domin cewa su sun kasance sun yi niyya ikhraj shu'aibu min al bandati su fitar da annabi shu'aibu daga cikin wannan gari sun ce da rukun jannaka ya shaye. tamaman sai aka fitar da su baki ɗayansu muwafaqatan lina wayahum domin wato su yi daidai da niyoyinsu allazina kazzabu shu'aiban kanu al Kano, waɗannan da sun kai ta annabi shu'aibu sun kasance su ne asararru tabaku al-kusranu wannan shi ne asara haƙƙar kusranu matuƙar asara wanda zai wa ƙari haula to kaji abin da ya faru da wannan wato asara dukkan asara tarewa dukkan tarewa ita ce ta faru da waɗannan mutane na annabi shu'aibu a ranar na alayhi salatu wassalam a ya rabu, ya rabu ya rabu ya samadu kuma gisan na ya wahidul ya faru ya mutu ya ainihin wari aja ya manna da ku shafa ku kanna wa rawanin a jis ubai da nufarin shi karfa ku abadan ya manna shabiya da wakar wa rari ju an talgiya su ne kulle khalifin wajen ya rabu ya haku ya manna da hudin ju farin li ummati khairul khalqi gammahu wa la ilaha illa huwa nasabu wa la hasan il mustafa al mustafa al muhtar sayyidina muhammad al tahir al ansari ahmadu